صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين اما بعد يدرس منا تركنا نعم أكثر كراتم منا المقدمة المقدمة العزية يوم آه، يو ك يو عشرين الربيع الأول اجراء النبي صلى الله عليه وسلم تجبوا لك أبي هدوء da ranar da daidai da sha bakwai ga watan uku na shekara ta dubu biyu da tara ta miladiya muna mun gama magana akan sunnonin alwala yanzu za mu shiga inda malam ya ce tambi wato wannan faɗakarwa ce zai yi akan waɗansu hukunce-hukunce da suke da alaƙa da farillan alwala da kuma sunnonin قال رحمه الله يأتي من ترك فرضا من فرائض الوضوء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة وان دي يبر فر الله دقا تكين فر الله الولاء وان دي يبر فر الله دقا تكين فر الله الولاء فإنه يأتي به ثم يعيد الصلاة تو دي, دي ايكا تو وانا فر الله دي يبر يسنن يساكي farnan alwala wanda aka ittifaqi akan su ne wannan guda hudun da aka ambata a cikin aya alqur'ani fasilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila alka'b to wanda ya bace daga cikin wannan kuma al misali mutum ya alwala bai wanke fuska sai bayan har yayi sallah sai ya tuna cewa bai wanke fuska ba to wannan hukuncin sa yu'idul wudu'a فإنه يعيد فإنه يأتي به تزيش ثم يعيد يعيد الصلاة معنى زي يشوى شي كأي زي وانكي شي كأي زي فسكر كأي زي وانكي ba sai ya wanke sauran abin da zai baya ba domin sauran alwalar ba wai ba ta yi bane a'a ba ta cika bane kuma tunda ba ta cika ba abin da ya sanya ba ta rashin cikar ta rashin wannan farilla wannan kuwa saboda dukkan abu wanda aka ce farilla ne to haƙiƙanin sa na shari'a ba za ta tabbata ba sai idan an yi shi ba abin da zai tsaya mai zakar da haka dole ne mutum ya maimaita alwala annabi sallallahu alaihi wa dole ne mutum ya maimaita wanke wannan gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa wasallam kamar yadda zo a hadisin Umar a cikin sahih Muslim ya ga wani mutum yayi alwala akwai wani waje gwargwadon wato farce ruwa bai taɓa shi ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace irji fa ahsin wudu'a wudu'a ko ma ka sake alwalar sai ya sake alwalar a wata riwayar wassala ya kuma sake sallarsa to wannan hadisin ya yi nuni ga dukkan al'amuran nan guda biyu cewar a ya wanke ya wanke wannan gabar sannan ya kuma sake sallah dalilin sake sallah wa ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yaqbalu Allahu salata ahadukum idza ahdatha hatta yatawadda Allah ba zai karbi baya karɓar sallar ɗaya daga cikinku idan alwalarsa ta warware ya kari ya zama to ba shi da tsarki hatta ya tawabba, har sai yayi alwala to wanda yayi alwala kuwa ya bar farilla daga cikin farillan alwala za a ce masa wannan za a ce masa yayi alwala za a ce masa mutawaddi a cikin shari'a ba za a ce masa domin al-haqiqa shar'iyya tana tabbata ne in ka zo da rukunnan abu kamar wato gini ne bangwayen gini idan babu ɗaya daga cikin bangwayen ba za a ce akwai gini ba ba za a ce akwai ɗaki ba rufe haka farallai suke da su da rukunai dukkanin su ma'anar su ɗaya domin suna da abin da ake ma juz'ul mahiyya suna daga cikin juz'in haƙiƙanin wannan abin da shari'a ta kirawo da wannan suna saboda haka haƙiƙanin sunan alwala a cikin shari'a sai ya tara waɗannan rukunai waɗannan farallai wannan ku komai nisan lokaci komai san lokaci mutum zai sake yin a zai wanke wannan gabar sannan ya sake alwala matsawar alwala bai yi abin da zai warware wannan alwalar ba amma da kamar a ce yayi alwala bai wanke fuska ba sannan sai alwalar ta sani yayi bacci alal misali sallar magariba ce yayi ta bai wanke fuskarsa ba sai bayan sai da ya tashi sallar asuba sai ya tuna a sallar magariba jiya yayi ta da alwalar da bai wanke fuska ba to a nan wajen zai kawai wanke fuska ne saboda waccan alwalar tana nan zai wanke fuska ne ba zai wanke fuska ba sake alwala zai domin baccin da ya warware masa alwala saboda haka sai ya sa waccan alwalar duk da yake naqisa duk da yake ba alwala bace ta haƙiƙa amma ta ɓaci saboda haka sai ya sake mata sabuwar alwala ya yi sallah amma da lokacin zai tsawaita kuma hadar kari bai shiga tsakanin lokacin da ya tuna da lokacin da ya alwalar ba kawai wannan gabar zai wanke sai ya sallar sa kuma zai sake sallar komai tsawon lokacin kamar yadda muka ce domin wannan sallah tarka ba ta yi ba ومن ترك سنة من ومن ترك سنة فإنه لا يعيد الصلاة ويفعل تلك السنة لما يستقبل من الصلوات أما وين يبر سنة وين يبر وين وتسنة daga cikin sunnonin alwala ko shafa wata gaba daga cikin gabobin alwala wadda take ta sunna to fa innahu la yu'idu sala wannan ba zai rama sallar ba wa yaf'alu tilka sunna lima yustaqbalu min as-salawat sai dai ya aikata wannan sunnar da abin da zai yake fuskanta na daga ayyukan sallah domin shine ma'anar sunna mutum in yayi akwai lada amma in bai bari ba eh, in ya bari babu laifi ko domin annabi sallallahu alaihi wasallam an ruwaito yayi alwala bai aikata wadansu daga cikin sunnoni ba domin bayanin jawaz kamar a hadisin Uthman yayi alwala da yi shafar kunne ba hadisin Abdullahi ibn Amr bin al-As yayi alwala ba a ya kukkura bakinsa ya shaƙa ruwa ya tace ba wayannan kuma dama sunnoni ne wannan shine nassin Imam Malik a cikin mudawwana cewa wanda ya wanda ya manta bai bai kukkura baki ba bai shaƙa ruwa bai face ba ko kuma bai shafa kunnansa ba sannan sai bayan yayi sallah ya tuna to ba zai rama wannan sallar ba amma yayi wannan sunnar da ya manta domin sallar da za ta zo nan gaba ya zama sai yayi ta da alwala wadda take cikarta to kun ga wannan malam ya kawo shi don ya bambance mana tsakanin don ya bambance mana tsakanin farilla da sunna wajen abin da mutum ya bari a cikin sun a cikin a cikin alwala na wa fada'iluhu za mu shiga wata sabuwar gabar sune fada'il al fada'il jam'u fadila wato abubuwa na falala abin da ake nufi da fada'ilul wudu shine al mustahabbat wato abubuwan da suke kyawawan abubuwa ne da suka zo ba sa daga cikin juz'in aikin alwala amma suna haɗuwa tare da ayyukan alwala su ƙara lada akan alwalar da mutum yi domin ita alwala ibada ce to a ciki akwai abubuwa na ibadar da suke zamantawa daga cikin mukammilat ne daga cikin abin da suke kammala wannan ibada ne ba sa daga cikin haƙiƙaninta amma yin su akwai lada saboda sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ta tabbatar da su mun bambanci mun ce tsakanin bambancin sunna da almustahab shi da kan cewa abin mutumin da ya bar sunna a zai yi ta domin abin da zai zo na nan gaba na sallah kuma a wani kaunin akan ce masa ya sake wannan sallar a bisa ta fuskar istisbabi sabanin ita kwa mustahabbi in mutum ya bar shi to in mutum ya bar shi ba zai yi ya sake shi ba sai dai in zai sake wata alwala ya yi shi domin yana kaucewa tare da wannan alwala din tunda baya daga cikin jikin ayyukan alwala din yace wa fada'iluhu 11 ah, mustahabban alwala guda goma sha ɗaya ne to wannan fadila daga cikin ah, ah, wajen malaman malikiya a matsabar imam malik malamai suna ambatan mustahabbi da suna daban-daban sukan ce masa fadila sukan ce masa radiba sukan ce masa mustahab kuma sukan ce masa mandub eh, mandub fadilatun wan walladhi tuhib taradafat thumma tatawwu'un tuhib kamar yadda mai marati yake cewa fadilatun walladhi tuhib da alfadila da mandub da almuntahab duk waɗannan mutaradifat duk ma'anar su ɗaya ne duk ma'anar su ɗaya ne shine wato abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wani lokaci wani lokaci kuma ya bari ko kuma ya yi shi ta fuskar cewa a fuskar nafila ne yake yi ya bayyana kan cewa wannan nafila ne bi ma'ana bai yi muwazaba a kansa ya dawwama a kai ba wannan abin nan shine al-fadila kuma shine al-mustahab shine kuma al-muntahab shine al Dukkaninsu dukkanin su ɗaya ne wanda yake dukkanin su suna koma ga ma'anar Abin da aka zaɓa aka sa wata falala to abubuwa guda goma sha ne abubuwa guda goma sha ne haka da yawa daga cikin malaman malikiya suka kirga su daga cikin su hadda ibnu rushd a cikin muqaddima ko da yake sun yi sabani a cikin wadansu al'ula na farko at-tasmiya fi ibtida'il wudu yin bismillah yin ambaton sunan Allah at-tasmiya shine a daga daga sanna yusanni tasmiyatan ne idan mutum ya ambaci sunan Allah ya ce bismillah amma albasmala shine kace bismillahir rahmanir rahim yasa inda aka ce in aka ce sallillah kamar yadda zo a cikin hadisin amr ibn abi salama ya gulamu sallillah wa kul bi yaminik wa kul mimma yalik abinda ake nufi kace bismillah in ka ji mutum ya zo ce abin ce bismillahir rahmanir rahim to wannan Ya yi kuskure yi bid'a ba haka aka ce masa ba cewa aka yi ya ambaci sunan Allah ce bismillah bismillahir rahmanir rahim in ka karanta alqur'ani amma zaka ga abin da kake bismillahir rahmanir rahim a ba ake ce basmala ba to ake ce tasmiya to da ka lura da bambanci tsakanin abubuwa guda biyu da to da ka tasmiya abin da ake nufi da shi shine cewa bismillah fi ibtida'il wudu a wajen fara alwala bi an yaqula bismillah shine yace bismillah da sunan Allah ma'ana ina fara wannan ibada da sunan Allah wa idza nasiha fi ibtidaihi thumma tadhakkaraha fi asna'ihi atabiha idan ya idan ya manta idan ya manta bismillah din a farkon alwala sannan sai bayan ya riga ya fara sannan ya tuna ta to sai ya zo da kalma da yin wannan kalma a cikin ayyukan alwala da yake ya fara alwala bai ce bismillah ba sai dai na wanke fuska ya tuna to a lokacin yayi bismillah dan ya zama to kan cewa alwalarsa ta yi iktirani da suna da ambata sunan Allah a wannan sunna malamai sun yi ta wato ta baba a kanta saboda an rawaito hadisai da dama amma hadisan ba su inganta ba akwai hadisin abi mafi shahara shine hadisin abi huraira wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka rubuto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la salata liman la wudu'a la wala wudu'a liman lam yadhkur isma Allah liman lam yadhkur isma Allah alaihi babu sallah ga wanda ba su da alwala kuma babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah a wajen alwalarsa ba to akwai malamai da ke ganin wannan hadisin ya yana da asali saboda haka suka wajabta yin bismillah yayin da mutum zai fara alwala suka tafi a sa. cewa idan mutum ya alwala bai yi bismillah ba ba shi da alwala saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya aka ruwaito ya ce a wannan hadisi babu alwala ga wanda bai ambaci sunan Allah ba a kama wannan hadisin ba Imam Ahmad yace bai san wani hadisi sahihi da yake magana akan yin bismillah yayin da za a fara hadisin bai inganta to waɗansu malamai suna cewa to ai annabi sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi dukkan wani al'amari mai muhimmanci wanda ba a fara shi da bismillah ba to wannan al'amarin an yanke masa lada kullu amrin bi balin la yubda'u fihi bi bismillahir rahmanir rahim bi bismillah fa huwa afsah an yanke shi ba zai in aka ce an yanke shi wato ma'ana ba zai sadu da abin da aka yi shi domin sa ba ko lada ko albarka ko alkhairi kamar shi ma wannan hadisin bai inganta ba shi ma hadisi ne bai inganta ba abin da ya fi ƙarfi mafi ƙarfin dalili mafi ƙarfin hadisin da ya nuna yin bismillah yayin da za a yi alwala shine hadisin Anas ibn Malik a cikin Bukhari da Muslim wata ran an tashi za a yi alwala aka nemi ruwa aka rasa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kawo masa wata ƙwarya da aka kawo masa ƙwarya sai ya sa hannunsa a cikin ƙwaryar sai ga ruwa yana ƙuƙugowa ta tsakanin ɗan yatsunsa sai ce tawabba'u bismillah ku yi alwala da sunan Allah to kaga da yace musu tawadda'u fi alwala ya kayyade alwalar tasu da ni da bismillah da sunan Allah to wannan wannan ziyada ba ta cikin bukhari da muslim amma tana cikin sunan abi dawud da nasa'i da waɗansu malamai suka ce wannan zamu iya amfani da shi ya zamanto shine asalin mu na cewa alal aqalla in ba a ce wajibi bane ai bismillah mustahabbi ne yayin da mutum zai yi alwala yayi bismillah to don haka ne saboda kuma suka ƙara da cewa ai ita su ambatan Allah madaukakin sarki yana zuwa ta fuska uku abubuwa waɗanda ake neman alkhairinsu da albarkarsu to ana bismillah a ciki akwai wanda nassi ya zo kamar wajen cin abinci kamar wajen saduwa da iyali kamar wajen shiga gida da kashe fitila da ƙulla kofar gida da rufe kwano da daddare idan mutum zai bacci wanda yake da ma'anar sa kamar mutum zai rufe fridge in mutum kana da abinci a buɗe kar ka bar abincin ka ya kwana a buɗe ka rufe kwano ka ambaci sunan Allah ko ka sa shi a cikin fridge ka rufe fridge ɗin ka ambaci sunan Allah da hawa da in ka zo za ka hawo abin hawa da idan za ka shiga gida da idan za ka shiga masallaci duk waɗannan an ambaci cewa ana son ambaci sunan Allah saboda sunan Allah yana da tarin albarka to idan kai ambaci sunan Allah a lokacin sai ya zamanto kan cewar ka samu albarkar wannan aikin da zaka yi suka haka ma alwala alwala duk da yake ibada ce amma idan aka tun ibada wato tsani ce wasila ce ta yin ibada dan alwala ana yin ta ne domin ai sallah ko ayyukan da aka shakanta alwala ana ta yi tsarki domin ta to dan mutum sai ya bismillah domin ya samu albarkar wannan tsanin wannan wasilar da ibadar da yake so akwai abubuwan kuma da qat'an ba a yi da da abin nan yin bismillah in za a yi su bid'a ne saboda su ne ayyukan ibada waɗanda babu dalilin da aka ce a yi bismillah a cikin kamar mutum bai sallah in zai kada ya kama ya ce bismillah Allahu akbar Allahu akbar yin bismillah yayin da za ka yi sallah da yayin da za ka fara sallah bid'a ne ko kai bismillah yayin da za ka yi da za ka yi niyyar azumi ko kai bismillah yayin da za ka yi ihrami da hajji duk wannan ayyukan ibada a'a bismillah a cikin saboda annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi ta bi shakkarsa ba dan haka makruhi ne mutum ya bismillah bal zai kusa zai ce mai zuwa ga haramci tunda abin da aka ce bid'a ne akwai laifi mutum ya yi shi sannan ayyuka na haram su ma bai halatta mutum ya bismillah a cikin su tunda bismillah ana yin sai ka samu albarkar aiki to wani albarka za ka samu a cikin aikata haram mutum ya zo zai a abin nan mutum ya zo zai aikata zina wal iyadu gida. Ina yace zai bismillah bismillah da zai shine kare ya sa shi shine shine kare saba wa Allah shine bismillah inda ya tuna Allah in ya tuna Allah to shine kare saba wa Allah bayan baki sunan sa ba akan aikata haram ko kuma mutum ya je zai rattaba hannu akan cuta zai ci kudin mutane daga cikin amince ce bismillah duk wannan in haka ya kace zama to izgiri ne ma da sunan Allah mai kake sarki to a shahid wannan a wajen da yawa daga cikin malamai mustahabbi ne mutum yayin da zai fara alwala yayi bismillah at-tasmiya yace bismillah ba yace bismillahir rahmanir rahim ba الثانية فرلا تبيو الدعاء بعد الفراغ منه يو الدعاء باين يا جمع الولد idan mutum ya gama alwala yi addu'a wannan mustahabbi ne bi an yaqul shine ya faɗi ga addu'ar da zai wa huwa rafi'un tarafahu ila sama yana ɗaukaka kallonsa ya zuwa ga sama wato ya ɗaga kansa ya kalli sama ba ya ɗaga ɗan yatsa ba hmm. ɗaga ɗan yatsa bai inganta ba ya ɗaga kansa zai ɗaga ya kalli sama ya ce ashhadu an la ilaha illallah na ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wahdahu la sharika la shi shi kadai ba shi da abokin tarayya wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma ina shaidawa cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawan sa ne kuma manzon sa ne allahumma ja'alni min at-tawwabin Allah ka sanya ni a cikin masu yawan tuba ya zuwa gare ka ko yaushe suka saba maka suna komawa suna tuba waj'alni min al-mutatahhirin kuma ka sanya ni a cikin masu tsarkaka kawo kansu to wannan addu'a haka ta zo a cikin sunan tirmidhi da riwayar sayyidina umar ibn al-khattab yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace wanda ya alwala sannan bayan ya gama alwala ya daga kansa ya kalli sama yace wannan ya karanta wannan addu'a za a bude masa kofofin aljanna guda takwas a ce ya shiga kowace yake shi ya alwala da wannan wato ma'ana ya yi abin da zai cancance shi zai wato ba shi cancantar ya shiga aljanna ta kowace kofa shi ya sa wato kenan kaga mutumin da ya yi alwala bayan ya yi alwala Allah ya ɗauki ransa ɗaya daga cikin alamomin husnul khatima yana daga cikin alamomin kyakkyawan ƙarshe mutum ya yi alwala sannan bayan ya yi alwala Allah ya ɗauki ransa kamar yadda ya faru ga malamin mu Sheikh Muhammad Matar Zahrani rahmatullahi alaihi shekara biyu da ta wuce shi ma da walaha haka yayi yana ya ya sha fama da ciwo da walaha sai yace a dauke shi a kai shi ban daki aka fito da shi yace a kawo masa ruwa yayi alwala yace shi bida a nan inda yayi alwala anan Allah ya dauki ran shi ne karshen abin da ya a duniya to mutum in yayi alwala Allah zai zai sa an yi alwala yayi wannan addu'a Allah zai buɗe masa kofofin sama a sai a kofofin aljanna za ta kawo shi ta kowace yake wannan ya zo kamar yadda nace a cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri tsarin da ake cewa waje alni min ibadika salihin bai inganta ba sai kama nan malam bai kawo shi ba iyakar addu'a anan ta tsaya Allahumma ij'alni min at-tawwabin waj'alni min al-mutatahhirin akwai wani hadisin na Abu Sa'id al-Khudri da ya zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dai a wannan babi ne yin addu'a bayan an yi alwala cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya yi alwala bayan ya gama alwalan sai ya addu'ar kafaratul majlis yace subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk sarki ya tabbata a gare ka ya Allah tare da godiya gare ka ina shaidawa babu abin bautawa da babu abin bautawa da gaskiya sai kai ina neman gafararka kuma ina tuba ya zuwa gare ka to idan ya faɗi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace za a rubuta wannan maganar da yayi a cikin takarda sannan a rufe ta da hatami a mata hatami a kulle ta ba za a buɗe ta ba ranar alkiyama za a kawo kan cewa ga shaida to za a iya haɗa biyun ko kuwa mutum ya wannan koyewarsa eh الظاهر Mustapha ya ce zaɓi ne, ko kai wannan ko kai wannan. كوكي ونن كوكي ونن ka iya wannan ko kuma kai wannan. amma idan ka jama'a babu komai kamar yadda Sheikh bin Baz rahmatullahi alaihi yake cewa wajen addu'o'i da suka zo na sallah kamar in ka dago daga ruku'u in ka dago daga ruku'u an ya zo daga cikin bikirin dagowa daga ruku'u in ka ce rabbana wa lakal hamd ka ce hamdan katiran tayyiban mubarakan fi ko kuma ka ce mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma bainahuma mil ma shi'ta min shay'in ba to Sheikh bin Baz yace in ka hada biyu yayi babu laifi ka ce rabbana wa lakal hamd hamdan hamdan hamdan hamdan katira tayyiban mubarakan fi mil as-samawati wa mil al-ardi mil ma bainahuma to da duk ne da aka shar'anta shi a yi shi a wannan wajen to da wannan ma'ana ma zaka ka iya hada biyu da zikiri ne da aka shar'anta shi a yi shi bayan alwala to da za ka iya hada dukkan guda biyun gabaki daya wa min babu aula ya zamanto na abu sa'id shi zai zo na biyu saboda shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Aisha ta ruwaito duk wani al'amari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mai muhimmanci yana yin wannan addu'a domin sai ya to kamar su kitabuhu miski wato sai ya to kamar ɗabi'i ne da aka rufe shi an ƙare shi da wannan magaza haka kaga idan kai alwala kai wannan addu'a ta sayyidina ta hadisin sayyidina Umar sai kuma ka zo kai ta wannan sai ya to kamar wato katimi ne kitabuhu mis ƙarewar ta zamanto kyakkyawa وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. الثالثة سنة مستحب ما أكو ألا يتكلم في وضوئه kada ya magana a cikin alwalarsa to kana alwala kada ya wato in yana alwala kada ya magana wannan bai ce haramun bane in kai magana amma min babu aula wato ka fuskanci ibadar da kake yi in kuma za ka yi magana kada ka kai magana sai da abu wanda yake na alkhairi wannan yana daga cikin mustahabbai da daga cikin imam malik ibnu yunus shi ce wannan mustahabbi ne duk da yake wani lokaci malamai suna kawo wannan domin ikirazi daga wata bid'a da aka kirkiro don kada ka fada cikin yin wannan bid'a akwai wata bid'a da aka kirkiro a cikin waɗansu da kai wata za ku karanta su ku gani cewa dukkan wata gaba ta alwala da za ka wanke akwai addu'a ta akwai addu'a wanke hannu akwai addu'ar kukuran baki akwai addu'a shaƙa ruwa akwai addu'a wanke fuska ajin eh, imam al-ghazali ya kawo ta a cikin ihya ulumuddin ko kan na taɓa a cikin ihya ulumuddin a cikin su shau abdullahi dai shau abdullahi ma sai da suka yaki da waɗannan bid'o'i dan shau abdullahi a cikin abin nan abin nan al-maqasid fi ahammi an-nasa'i an-nasa'i fi ahammi al-maqasid sai da yayi tambihi akan cewa wani yana daga cikin bid'o'i da bai halatta ya aiki da su ba to yawanci malamai suna ambaton wannan a cikin sunna cewa kada mutum ya magana cikin alwala domin su nuna masa cewa waɗannan addu'o'i da aka ke a rikin ba su da asali ba su da asali bal abin da ake so yanda mutum yake alwala kada ya shigartu da wata magana الرابعة قلة الماء فرلا تهدو قلة الماء قرنت روى بلا حد لا ترد ba. شوابا كالغسل kamar wajen wanka shi ma wanka ana son a ƙilla a karanta ruwa amma shi ba tare da haddi ba ma'ana ba tare da haddi ba ba a ce mudu ɗaya ko rabin mudu ko sulutun mudu ko makamancin wannan ba ma a ma ma ihsanihima tare da kyautata su ai da su da alwalar da wankan sai kake amfani da ruwa mai yawa amma kuma ka kyautata ka kyautata alwalar tare da karanta amfani da ruwa bi kasril hamza da ihkam kenan bi hamza ihkam ai isqalihima tare da kyautata alwala wannan asalin yin haka shine fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin Anas ibn Malik ya ruwaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yatawadda'u bil mud wa yaghtasilu bis sa'i ila khamsati amdad manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana alwala da mudu guda kuma ya wanka da sa'i guda ya zuwa sa'i ya zuwa ga mudu biyar a mudu da mun san mudun nabi ai an san mudun nabi wanda ake zakka da shi hmm. to wannan shine ne shine mudu da haka ake so mutum ya alwaji kaga bai kai gwangwanin nido ba bai kai ba ko ya kai mudun nabi bai kai gwangwanin nido ba hmm. to haka ake so a alwala da shi haka haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake fasa alwala tare da kuma kan cewa mun san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba mai karamin jiki ba yana da gwaɓin gaban jikinsa hmm. gaɓoɓin manzo jikinsa sallallahu alaihi wasallam suna da gwabi saboda haka idan mutum idan mutum shi yasa ne wata ran da wani daga cikin ‘ya'yan Abdullahi bin Umar da aka gaya masa cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana wanka da sa'i guda ya zuwa ga sa'i mudu biyar sai ce ni ba zai ishe ni ba kai ni gashi na yana da yawa da yake cewa wanda ya fika yawan kai yawan gashin kai yana isarsa shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kuma ina gaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai kana cewa kai bi ishe ka ba yace sake masa magana ba wato <clears throat> dan haka mutum ya kokari abinda ake so wannan ibadar Allah madaukakin sarki baya son barna baya son israfi akwai wani hadisi ko da yake da'if ne kan cewa idan koda a gefen ruwa kake a gefen ruwa kake to kada kai barna wajen ruwan alwala ko da a gefen kogi kake kada kai barna ruwa saboda Allah madaukakin sarki baya san ma mabarnata hmm? innahu la yuhibbul musrifin innal mubaddirina kanu ikhwana shayatin duk wannan ayoyi sun hau akan masu yin barna ko da wajen ibadan ne in kai barna to da haka a gaskiya wato yanda muke dabi'ar mu yanda muke alwala wata sai take kaga mutum ya bude ruwa ta famfo din nan mutum ya buɗe ruwa yana wankewa yayin da ya ɗauki hannunsa yana kukkura baki yana ta zuba wancan ruwan zuba yake yi wanda yake zuba ya isa waɗansu mutane su aure shi kuma idan da mun san irin abin da halin duniya take ciki na sha'anin ruwa da wallahi za mu za mu kuka da kanmu za mu shiga kai mu don su kansu an abin da ke nan gaba rigingimin duniya da faɗin duniya ba akan abin da za a ci bane akan ruwa ne ko mun san ɗaya daga cikin fitinar da za ta zo ta da dajjal shine zai zo ya wuce kogi yana da ruwa idan mutane ba su yi imani da shi ba ya umarni wannan kogin sai ya ke kashi sai ya kafe a rasa ruwa yanzu ruwa kamar a ƙasar saudiya ruwan da ake sha ruwa abin nan ya fi wato robar ruwa robar ruwa da ake yi na famfo a sha ya fi tsada abin ya fi ya fi robar ya fi cika wannan robar da fetur kudin sa kudin da ake don ruwan teku ne ake turara shi gishirin ya fita sannan a tashi shi a ba mutane ta turon famfo suna sha to abin da suke kashewa wajen yin wannan ruwan yana mai da shi ya fi fetur tsada litar ɗaya na wannan ruwan ya fi lita ɗin fetur a ƙasar saudiya inda kuma sauran ƙasashen hali da suke amfani da wannan ruwan wanda ake fitar da shi daga ruwan teku don ruwan teku ba zai shawo ba to an masa haka to ko don wannan ya sa mutum ya zamanto yana kafa kafa da wannan ni'ima ta Allah domin ni'ima ce ni'ima kuma idan ba a gode mata to kawar to kaucewa take sai Allah ya kawar da ita in za a gode sai Allah ya kara ta to yana daga cikin rashin godiyar ni'ima mutum ya zamanto yana barna da ita da haka lalle wato mu mu kuka da kanmu wajen wato mu canza ɗabi'ar mu wajen amfani da ruwa ko dai mutum ya ɗebi ruwan ya rinka yi na alwalar ko kuma ya san dabarar da zai yanda yake zai karanta in daga ruwan famfo ne yanda yake zai karanta barnar ruwa wannan hakika sunna ce da ta tabbata daga fi'ilin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hmm. shi yasa ne Imam Malik da aka yi masa maganar cewa waɗansu mutane suna cewa kayi alwala Haske ta ka ga ruwa yana kwarara yana zuba wai dan ka tabbatar ka ka kyautata wanke ka. yayi inkarin wannan magana yayi inkari yace abin nan yace ta yaya za a yi haka ta yaya abin zai zamanto haka bayan ga yanda aka rubuta annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin alwala sai dai tare da fadin shi amma an ce kada ilu ta jawo ba garin za ka yi wannan sunnar kuma ya zamanto ba ka kyautata alwala ba kake to aikin da haka ne ma bari ne amfani da ruwa kaɗan amma na wanke gaba na wanke kowace gaba sau ɗaya ɗaya tunda ya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi alwala marra marra imam malik cewa ban yadda ba na son wani ya ce zai alwala ya rutsa wanke sa sau ɗai-ɗai, in ba malami ba wato malami wanda ya san hukunce hukuncen alwala da yanda yake zai tabbatar da cewa ya gane dukkan gaɓoɓin nasa da wanke saboda karanta ruwa ɗin mustahabbi ne amma ya zama tokan cewa ka wanke kowace gaba wannan wajibi ne isbabul wudu wajibi ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yi asbighul wudu fawailun lil aqad min nar ku cika alwala tsananin azaba ya tabbata ga digadigai da wuta wato ma'ana in baka cika alwala ba za ka wajen ma kanka abin da zai kai zuwa ga tsonuwa a cikin wutar jahannam Allah ya tashi alhamisa farilla ta bi sunna ta mustahabbi na biyar as yin aswaki as shine yin aswaki haka kuma shine sunan itacen da ake aswaki da shi ana ce masa siwak shi kansa itacen ana ce masa siwak kuma ana ce ma yin aswakin ana ce masa asiwa bi'udin ratbin aw yabisin da itace wanda yake danye ko busashe wal akhdaru afdalu li ghayri sa'il kore shar shine yafi falala ga wanda baya azumi fa in lam yajid uda idan bai samu ice ba fa bi isbu'ihi to ya amfani da dan yatsansa aw bi shay'in khashin ko kuma da wani abu wanda yake mai kaushi kamar burushi kamar burushi Waya yastaku bil yumna zai aswakin nan da hannun dama wa yakunu qabla al wudu ya zamanto yayi aswakin kafin yin alwala wa yatamabmadu ba'dahu yayi ya kukkura bakinsa bayan yayi alwala asiwak sunna ne domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cewa shi ya bayyana haka kamar yadda ya zo a hadisin abi huraira a cikin muwatta من ذكر ما Allah صلى الله عليه وسلم laula an أن ala على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء da ba dan sai in tsananta ma al'umma ta ba da na hore su da na umarce su da yin asuwaki yayin da za su kowace alwala to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce haka ba wato wannan yana daga cikin dalilan da ake nuna kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da abu yana nufin wannan abu wajibi ne bai wajabta shi ba amma mustahabbanci yana da domin ya ce da ba don karya tsananta ba da ya ci tare da kowace alwaki ta an yi aswaki to wanda ya nuna kan cewa yin aswaki din abin so ne amma bai wajen ba don karya tsananta ya tsananta ma al'umma don da za a ce kowace alwala ka zo yi alwalar ba za ta cika ba ba za ta yiwu ba sai ka yi aswaki to za a shiga cikin akwai tsanantawa fiye da tsananta fiye da wato wahalar da take cikin ita kanta wannan ibada ta yin alwala din to amma wani nuna muhimmancin wannan ibada ya nuna muhimmancin wannan ibada wannan shi abin da ya zo na falalarta amma abin da ake cewa cewa sallar da kai tare da asuwaki ta fi sallar da ake ba tare da asuwaki da sau saba'in wannan ba shi da asali daga cikin hikimar yin asuwaki yayin da za a yi sallah yayin da za a yi alwala shi ne inda kai alwala sallah za ka yayin da kake yin sallah in kana karatun alqur'ani Allah yana umartar mala'iku su zo su sa bakin a bakinka duk abin da kake fitarwa na harafin alqur'ani sai ya fada cikin cikin bakin to yayin da suka zo suka sa bakin su a bakin ka suka ji samani kafi ce dan su an dora musu yin wannan da shi kuma kafi su sai sun yi to shi yasa sai aka ce kai aswad dai zama kakan ba ku bayan Allah ba wa'annan ko bayan Allah ne masu daraja hmm? kiramin barara haka Allah ya ta, su da haka kaga koda abin nan koda malamai ne koda malamai ne na Allah ahlus sunna aka ce za ka wani abu wanda yake za ka rinka cutar ba za ka so haka ba sannan kuma kuma mala'iku to shi yasa yin wannan sunna yake da muhimmanci idan mutum ya yi ta a maza Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan riwaya yace ma a kulli sala inda kulli wudu a wata riwayar ma a kulli sala tare da kowace sallah hadisi ne guda biyu dukkanin su ma'anar su ba to ya in za ka yi aswaki an fi so ka yi da itace nan ya ce itacen ya zama to danye amma dan suna malamai sun ce itacen da aka fi so a yi da shi shine itacen ara din da shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake aswad itacen ara irin wannan wanda ake kawowa daga Saudiya kuma ana kawo shi ma daga Borno ba san sunan sallah ko sunan bishiyar na sallah ba mu ta amma ko eh? arak kuma ake kawo da hasana to an kai shi da yau ko eh? ya ya da ɗan taushi ya da ɗan ɗaci haka ya da ɗan ɗaci idan kasa idan mai kyan ne yayin da ya yake yanka in mai kyan ne har yaji yaji za ka je yana yi kuma antibiotic ne yana kashe ƙwayoyin cuta don masu irin irin alta din nan a bakin irin ɗan abubuwa irin za ka ga bakin mutum yana fashewa din nan a cikin baki me yaji yajin ba idan kana aswaki da shi ko ba ka sha magani ba nan da nan ba za ka yi ba kana aswaki da shi sai ga faso mafiya wannan bi tajriba da tajriba ma mutane da dama sun aka wannan to an fito a yi da shi dan da shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan baka samu ba to kai da kowanne in ka samu danyen ka yafi in baka samu danyen ka ba busasshen ka in baka samu busasshen ba to kai da kowanne iri danye kuma yafi saboda ya fi kyau wajen wato ya fi kyau wajen tsaftacewa busasshe kuwa in baka iya fice ba in baka tauna shi yadda ya kamata ba sai ya sai sai ka tsaga masa ya kashe sai daga cikin abin da zai sanar da kai falalar aswaki shine shine abu na karshe na aikin duniya aiki ne da ake yi da gaba ba na baki ba wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam domin gab da ajal saukar sa Abdurrahman ibn Abi Bakr Siddiq ya shigo da aswaki sai Aisha ta zama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tafi idan sa akai sai ta gane yana bukata sai ta karba daga wajen Abdurrahman Abdurrahman dan uwanta kaninta ta cinye ta tsige wajen da yake saunawa sannan ta tattauna ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam inda zai yi sannan ta bashi ya yi aswaki bayan ya yi shi ne kita Allahumma inna rafiqil a'la ya magana ta karshe shi ta Aisha take tutiya da cewa karshen abin da ya shiga jikin bakin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya wunta ne hmm. shine abu na karshe da yi wannan ya isa ya nuna mana sallalar aswaki da muhimmancin sa to idan mutum bai samu itacen ba fa, to ya amfani da ɗan yatsansa ɗan yatsansa guda ɗaya duk da yake waɗansu malamai suna nuna cewa mutum ya amfani da ɗan yatsa guda biyu ya sanya wato babban ya sanya shi a sababa a bayan ɗan yatsa ya sanya al-ibham babban ɗan yatsan nasa a ciki ya fara daga nan ya taho nan wajen daga dama ya kamata a fara mutum ya fara daga dama ya taho zuwa hagu sannan ya juya ya sanya shi daga ƙasa ya tara daga hagu ya turo zuwa dama daga ƙasa sannan ya amfani da ɗan yatsunsa ya goge saman harshensa ko kuma ya amfani da brush da brush da makilin ya tun da abin da yake maƙulul ma'ana amma waɗansu malamai suna cewa akwai abu akwai wani ɗan abu na ibada a cikin asuwaki da yake sanya malami duk ƙoƙarin fahimtar illa na shari'a zai gane cewa ba zai iya kamanta yin amfani da itacen aswaki da amfani da kamar burushi ko ɗan yatsa akwai wani abu na ɗanɗanon ibada a cikin amfani da aswaki ba wanda yake kokarai wannan abin nan alƙarafi yake ishara ga wannan a cikin gasira yake duk da yake yin aswaki abin da ake nufi da shi shine a tsaftace baki saboda haka kaga tunda tsaftace baki ne ko kai da itace ko kai da ɗan yatsa ko kai ga makinin ko kai da itacen ta gargade ko da garbejiya duk tsaye ne tunda abin da dai ake nufi makusudi bakin ka ya zama to ta tsaftace shi yace to amma kasancewar ga yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rinka yi da kudayinka akan aswaki da yanda za ka ga sahabbai kamar su Zaid ibn Khalid suna sanya aswaki akan akan kunnen su kamar yadda kamar yadda kafin da yake kamar yadda marubuci yake sanya alƙalami akan kunnen sa haka su Zaid ibn Khalid al-Juhani yake in za a yi sallah ya toshe aswaki to yake cewa akwai dan abu da yake nuna kan cewa akwai shi kansa yin asuwakin akwai wani janibi na ibada a ciki banda kawai janibin tsafta da aka eh, wanda yake wannan magana ta tana da fuska idan mutum ya tsaya ya duba ya ga irin abubuwan da suka zo na amfani da asuwa to wa yakunu ah, qabla al-wudu kamar yadda yake yayi asuwakin nan kafin alwala haka aka haka a dogon aka cewa inda kulli wudu ba yayin da yake kuskura baki ba kuskura baki yin asuwaki baya da cikin kuskuren baki kuskuren baki shine ka zuba ruwa ka mummutsa shi a cikin bakin ka tashi ba a ce ka sa hanya hannun ka dubbuge ka dubbuge hakoran ka bayan da suke kuskuren baki wannan wani abu ne zai akan almabna saboda haka shi yasa lokacin da ya kamata kai asuwaki kafin kai alwala kafin kai alwala za ka yi aswaki shine inda kulli wudu wa in wa in ba'da ma bayna alwudu'i was-salah istaq idan tsakanin yin alwala da kuma sallah ya tsawaita to sai ya aswaki alal misali mutumin zai tafi wajen aiki da safe da zai fito daga gida ya alwala ya rike alwalarsa har aka zo za a yi sallah a zahar to idan ya zo za a zai kafin ya shiga sallah a zahar to mustahabbi ne ya aswad amma mafhumin wannan wato idan yana yin alwalar ya je shiga cikin sallah ba sai yayi aswaki ba yayin da zai tsaya ya sallah dalilin ko yin wannan shine hadin annabi sallallahu alaihi wasallam la'amartuhum bisiwaki inda kulli sala da na umarce su da yin aswaki yayin da za a yi kowace sallah saboda haka yayin da lokacin ya tsawaita tsakanin alwala da sallah in mutum za a tada iqama ko in zai shiga cikin masallaci sai ya aswaki din musamman in ya san ba zai iya shi wanda yake idan ya aswaki din ne sai ya yi ta tafar da yayi to maimakon ya shiga cikin masallaci sai an tsaya a sau mai tayi kuma ya zo yana neman inda zai tafar da yana neman kutu ko zai zama salatan alhamdulillah babu kutu yana neman inda zai je yi tofi to ya tsaya yi asuwa aswakinsa a waje sannan sai ya cikin masallaci amma in ya saba yana yin asuwa aswakinsa ba tare da ya yi tofi ba ya turzar da sauransu zai iya asuwa aswakinsa lokacin da aka tada ikama sai da aka rawaito zai ibn khalid bin juhani yana yi in aka tada ikama sallah sai ya fitar da aswakinsa ya وإن حضرت وإن حضرت صلاة أخرى وهو على طهارة استاكل الثانية إذا وتسلر تذو يبت سلر وتسلر تذو وهو على طهارة إلى تكون الولدة إسكاك الثانية في أسواكي بسلا تجيب مثل ياي أسواكي ياي الولاي سلا أظهر يريك الولدة حتى سلا العصر تجيب كو ياي سلا مغربة ذا أي سلا الإشاء تسيي جسلا إشاء سيي مثل أسواكي لا يسابن فعل ولا بأس مستحدي ني أسواكي أو النار wannan ma Allah ya ji ƙawon Sheikh Abdul Hassan ya bayyana hukunce-hukunce muhimmai na aswaki wanda ya wanda yake da daga cikin tafan cikin wadansu ba sa kula da bayyana irin waɗannan tafasil din amma wannan tafasil inda ya bayyana suna da muhimmanci kwarai da gaske ya bayyana wuraren da ake asuwaki daga cikin wuraren da ake son ai asuwaki wanda banda wanda ya ambata yayin da mutum ya dawo ya shi gida domin an tambayi annabi sallallahu an tambayi Aisha radiyallahu anha menene farkon abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake in ya shigo gida yace asuwaki haka zalika yayin da mutum zai karatu alqur'ani haka daga mutum ya tashi da daddare kafin ma ya ce zai je alwala din yana tashi ya ayi aswaki don haka annabi sallallahu alaihi wasallam daga ya farka dama ana sa masa aswakin sa a kusa da inda yake aje kansa iya kwanto a gefen kansa da kuma koyaushe ya ji warin bakinsa ya canza shi wannan lokacin da ake so mutum ya aswaki kaga yanda ya kamata kenan wannan kasancewar musulmi ya kamata ya kasance tare da wannan abin nan shi yasa yanzu waɗansu A yan uwan mu laraba abu ta sai kokarin gayar da sunna sai ga irin zulaika din nan din jalladiyan nan da suke yi sai an yi aljihun gaba sai aljihun aswad da ciki eh, kuna gani ko a cikin gidan da ake dauka a wasu a kai sai aljihun aswad to domin koyaushe mutane suka maida raya sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce gaba a jikin a rayuwarsu sai Allah ya sauƙaƙe mu sai ga asbabun sun sauƙaƙa gare su hatta kasuwanci ma sai ai kasuwanci dan ai ai jari da wannan dan ai riba da wannan abu na an yi a السادسة مستحب أبن ya yi alwala a wuri wanda yake mai tsarki ya yi alwala a wuri wanda yake mai tsarki. domin idan ya yi alwala wuri wanda yake ba shi da tsarki ana jin tsoron cewa tarbatsin ruwan da zai rinka fatowa zai haɗu da najasa ɗin ya taɓa jikinsa zai iya taɓa waje wanda yake ba zai san ya taɓa ba yadda zai wanke ba ya samu waje wanda yake mai tsarki shine ya fi shine yake shine yake abin da yake ya dace a wannan waɗansu malamai sun fitar da banɗaki a cikin wannan da wannan mustahabbin domin sun ce mutum kada ibn rushd yana ta daga cikin mustahabban alwala kada ya alwala a banɗaki to amma wannan laysa bi bayyin ko da yake ba makruhi ne kenan da Allah abin da ya ya faɗi wannan saboda ba a ambaton Allah a ban ɗaki domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsuguna yana bawali sai a kamar da hadisin Abu Jahal sai ya zo ya masa sallama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai masa rubu sai bayan ya yi tsarki ya tashi ya yi taimama sannan ya mai ya amsa masa sallamar sa yace na ki na amsa masa sallama ne domin ta yi mun sallama alhali ina cikin halin wato tsugunu aw kama qala alaihi salatu wassalam saboda haka ya nuna wannan yana daga cikin abin da malamai suke hujja da a kan cewa ba a ambaton Allah yayin da mutum yake a wajen da yake na tsuguno ne domin wuri ne wanda yake a shekaru suke zuwa ba wuri ne wanda yake mai ba don haka kuma sunan Allah yana da haƙƙin a girmama girmama sunan Allah yana da girmama alamomin addinin Allah da haka ba mutum da zai ambaci Allah a nan wajen ba to haka mutum ko da zai yi alwala ya kama zai alwala a cikin banɗaki Ah, ba zai ce bismillah mun ba sai dai ya faɗa a zuciyarsa kamar da malamai suka ambata to ganin wannan shine yasa ah, waɗansu malamai suke ganin mustahabbi ne kada mutum ya alwala a nan wajen domin iya alwala a nan ba zai sami yin wannan sunnar ta faɗan bismillah a cikin banɗakin ba sai dai a zuciyarsa to sai ya fita waje sannan yi amma ba wai yin alwala ɗin a nan su ne wai yin ah, wajen ne wanda yake yin alwalar bi yi shine afiki ba dalilin kin shine rashin yiwu ba zai yiwu kai wannan aiki na mustahabbi na yin bismillah ba السابعة نبقي فمن سوري an نبقي أن يكون الإناء عن يمينه إن كان مفتوحا قرية الولاء تزمن تو أجيفا داما سني إذن بؤدت ياتي إذن بؤدت ياتي كمر غنغون النيجو sai ka sa a gefen damansa inda za ya fi sauƙi bisa yadda za ka ɗebo ruwan ka sanya wannan abin nan ba a bayyana ba wata suna da tace annabi sallallahu alaihi wasallam ga daga inda yake sanya attau wato kaskon da yake alwala da shi sai dai tunani ne malamai sun duba sun gani idan a ce buɗaɗɗen baki ne idan ya sanya shi a gefen hagu a ce ya rinka tsoma sa eh, akwai wahala ana mafi sauki ya sanya shi a gefen dama eh, saboda haka a suka ayyade shi a suka bayyana wannan sunna amma wannan sun kayyade shi da kan cewa idan bakinsa buɗaɗɗe ne wanda mutum zai iya tsoma hannunsa amma idan bakinsa rufaffe ne kamar buta to sai sa ta a dama a hagu tunda zai rinka zubar ne akan hannunsa domin ya nuna kan cewa ne wajen alwala an fi so a rinka zubar ruwa da dama da haka ko da da famfo ne kake yi sai ka tare da damanka ka ɗebi ruwan da shi domin haka aka ruwaito wajen alwalar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina ali da dama yake ɗiban ruwan nan sai ya zuba shi a hagunsa sannan ya wanke gaba da hannayen guda biyu الثامنة أن يقدم غسل الميامين على المياسر يقدم الدوانكي جبان سنة داما أكن جبان سنة هدو طبعا وانا أكن هنا يني Sun سو سكي دكفافو guda جدا amma in wajen wanke fuska ba a ce sai ka fara da gefen dama ba kafin ka fara da gefen hagu bal abinda ma aka ruwaito ne kan cewa daga goshi kamar da zo a hadisin sayyidina ali daga goshi ake fara wanke fuska to amma wajen wajen hannaye da hagu sai ka wanke hannun dama eh, sannan hannun hagu sannan hannun dama zuwa gwiwa sannan hannun hagu zuwa gwiwa sannan kafar dama sannan kafar hagu wannan dalilin sa shine hadithin Aisha radiyallahu anha cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kana yu'jibuhu tayammum fi tanaqulihi wa tarajjulihi wa tahurihi wa tahurihi wa fi sha'ani kulli annabi sallallahu alaihi wasallam yana sanya fara da dama a cikin wajen sanya takalminsa da wajen taje kansa da wajen yin alwalarsa kuma yayin da za a yi ma yarsa Zainab bint Rasulullah sallallahu alaihi wasallam za a mata wanka bayan ta rasu yace idda'na bi mayaminiha wa mawadi'il wudu'i minha ku fara da kubban wato wato sashen jikinta na dama da kuma wuraren da suke alwala da gari bal akwai hadisi mai da yake sarihi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan labistum aw tawadda'atum fabda'u bi mayaminikum idan kuka tashi sanya tufa idan kuka tashi sanya riga ko ku tashi yin alwala ku fara da dama to wata wataƙila madan za su to ai tunda an ce wannan fabda'u umarni ne amru ko al'amru yadullu ala al-wujub saboda ka fara da dama wajibi ne kace musu a'a suka zama dan shi'a ma dan shi'a ne suke cewa fara da dama wajibi ne ko ba su da dalili domin inda sun faɗa har suke ce shi yasa sayyidina ali radiyallahu anhu da aka ce masa abu huraira in ya tashi alwala baya farawa sai da dama sai ce a kawo masa ruwa sai ya fara da hagu domin ya nuna mutane cewa ba wajibi ba ne in ka fara da dama ka yi sunna in ka fara da hagu ba ka saba ba domin ya bayanin wannan to dalili da ya zama to ba wajibi bane da umarni ya zo da shi shine ba wani malami da yace in ka sanya riga in wajen sanya riga ga baka fara da hannun dama ba ka saba ba Allah mustahabi ne dai an fi so haka yayin za zaka sa rigar ka fara da gefen dama domin saboda wannan hadisin da ya zo na Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya nuna cewa wato don ba san abin da yake akwai albarka ba an ce at-tayammun farawa da dama amma ɗaya daga cikin ma'anonin at-tayammun a larabci shine neman albarka talabul yumni neman ƙari saboda haka farawa da dama kamar ma'anarsa neman albarka ne shi yasa in ka shiga masallaci sai ka shiga da kafar dama in za ka fita ka fita da kafar hagu in za ka shiga banɗaki ka shiga da kafar hagu in za ka fita ka fita da kafar dama duk domin me domin neman albarka ta tara, التاسعة تكرى bi يبدأ بمقدم ya fara da farkon da gaban gashinsa da gaban kansa wajen shafar kai wajen shafar kai ba daga iya zai fara ba daga tsakiya ba daga goshinsa zai fara kamar yadda ya zo a hadisin Abdullahi ibn Zaid al-Ansari al-ashira da tara an yurattiba al-masnun ma al-masnun ya jeranta tsakanin aikin sunna da wani aikin sunna kalmadmadati wal istinshaq ya kamar kukurar baki da shakarwa ya kukura bakinsa sannan ya shakarwa ba yayi bil aksi ba الحادية الحادية عشر نقوم شاطئة أن يكرر المغسول ثلاثا ya maimaita gabar da zai wanke sau uku wato kowace gaba ya yi sau uku kamar yadda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a hadisin sayyidina Usman ya wanke hannayensa sau uku ya shaka ruwa ya kukkura ya kukkura baki ya shaka ruwa sau uku ya wanke fuska sau uku ya wanke hannaye sau uku ya shafa kai sau daya wajen wanke kafa a wata riwayar an ce sau uku wata riwayar kuma aka yi itlaq ba a farko sau nawa ba bi khilafil mamsur banda wajen na shafawa Wahuwar huwa ar-ra's wal shine ga kai da kunnuwa su sau ɗaya ake fa innahu la yustahabbu takraru masihi su wannan ba musahabi bane kamar ne ba wajen shafar kai sau ɗaya zaka haka zalika shafar kunne sau ɗaya zaka haka zalika wajen wanke kafa an yi sabani waɗansu sun ce wanke kafa ma sau uku ne amma nasu imam malik a cikin mudawwala shine abinda ake nema a cikin wanke al wato al ka wanke ta ta to wani mai kaushi ce masha Allah idan akwai faso da sauran ko ko mace kasasciya ce sai ta sha ruwa sosai ko da an wanke sau uku din ba za ta yi saboda haka sai mutum ya wanke yadda ya kamata kar ba ruwanka da lissafi wajen wanke kafa sai kai amfani da ruwayoyin da suka zo mutlaka wani kuma shi masha Allah ne ya dinnan fa fa fa ta nemi ina ce saboda haka wanki ya wanke sau uku sai ya zama cewa ya wanke kafar yadda ya kamata ka'ida wajen wanke alwala shine al-isba shine al-isbab cika alwala amma ba abin nan ƙari akan uku makruhi ne bal waɗansu ce haramun ne saboda hadithin Abu Dawud na Abdullahi ibn Amr ibn al-As hadal wudu faman zaga aw naqas faqad ta'adda wa asa'a wa zalam waɗansu malamai sun ce riwayar haka take wannan shine alwala wanda ya ƙara ko ya rage ya mugusta ya yi shishigi ya wuce iyaka kuma ya yi zalunci waɗansu kuma suka ce a'a riwayar ba ta ce faman zada ba ba a ce wanda ya tsari ba wanda dai ya tawaye a cikin wanke waɗannan to ala ayi hal annabi sallallahu alaihi wasallam ba ta ruwaya cewa cewa yayi alwala ya wuce sau uku ba saboda haka mutum ya tsaya iyakar koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a shi yasa nan sai yace tambaye fadakarwa az-ziyadatu ala salata ghairu mashru'a mutum ya ƙara wanki na kowace gaba sama da uku gairu mashru'a ba ta zo ba a cikin shari'a ba ta da asali a cikin shari'a wa khulifa amma malamai sun yi sabani hal tukrahu aw tumna makruhi ne in ka tsara ko kuwa mamnu'i ne an hana haramun ne qaulani mashhurani qauli ne guda biyu shahararrun maganganu na malamai guda biyu wala yustahabbu italatu al-durra tsawaita wajen da ake wankewa a gaba ba mustahabbi bane iqalatul gurra shine in ka zo wanke fuskarka to ka wanke harku wuyan in ka zo wanke dantsanka in ka zo wanke hannunka ka wanke har dantsanka har sai ka kai kusa da hamata in ka zo wanke kafarka sai ka daga ka kai wajen rabin kaurinka kamar da aka rubuta Abu Hurairah yana yi to shi a wajen Abu Hurairah wannan shine iqalatul gurra dalili ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a inna ummati al'ummata tub'atu yawm al-qiyamati غرا محجلين زعت شيء ترانا القيامة تنا da فمن شاء فمن أراد أن يطيل غرته فليفعل wanda yake so ya tsawaita wurin da zai yi fari a jikinsa to ya aikata yayi kaga wuraren alwala kaga zuwa gwiwar hannu to haka mutum zai tashi suna kyalkyali da fuska da kafafu to wanda yake so hasken gabar tasa ta zamantu ta yi tsawo to sai ya tsawo inda yake alwala shi ne zahirin hadisin shi sa abu hurairah ya dauki da ya wannan hadisin haka yake fassara shi in ya tashi alwala in ya kama wanki in ya kama wanki hannu sai ya gangara da matasa. amma wani abu hurairah kawai aka rubuto yana yin wannan wajen sauran malamai suka ce abinda ake nufi da itsalatul gurra shine isbabul wudu ka cika alwala kai kowace gaba yanda ya kamata to idan kai haka shine to za a tsawaita maka kankanin kafa kankanin gaban kana alwala wannan shine shine abin da Imam Malik ya dauka mu ci amma a Imam Ahmad yana tare da Abu Hurairah a zahiri sai dai kamar yadda muka ambata yayin da muke wajen farlan alwala akwai itsala da take wajiba wato ya zaman cewa yayin da zaka wanke hannunka lalle ka wanke wani juzu'i na dan dan ka tabbatar cewa idanun hannu sun shiga cikin abin da ka wanke a haka zalika wajen kafa lalle ka wanke wani juz'i na wato ƙaurinka don ka tabbatar cewa idanun sawu sun shiga cikin abin da ka wanke وهي الزيادة على ما وجب غسله من الوجه والودين واليدين مع المرفقين سنة متي يقارى واتو يتويتا أكام أبن ديك واجبي أوينكي لفسكا دهناي تاردا تاردا بيوين هنو ولا مسح الرقبة هكذا ذلك شافه ويا با مستحبي بني wala ba'sa bi mashil a'dha'i bil mindil babu laifi mutum bayan yayi alwala ya wanke ya share ruwan alwalan ya wato ya ya tsale ruwan alwalan da tawo babu laifi idan mutum yayi haka ba makruhi bane domin ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kamar da zo a hadisin maimuna annabi sallallahu alaihi wasallam yayi alwala sai aka miƙo masa mindil ya tsale hannunsa da shi don haka babu laifi idan mutum yayi wannan wa'annan sune mabahis na alwala ah, da shi ne muka kawo ƙarshen ahkam na alwala sai kuma Allah ya kai mako ne zuwa mu dora kan nan wajen subhanahu wa ta'ala bihamdihi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa man wala a yin addu'a shiga ban daki Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kafin ka shiga ni idan har ka riga ka shiga to na ga abin nan kuma na jima daga waɗansu malamai cewar mutum ya karasa a zuciyarsa idan har ta shiga cikin banɗaki ɗin ba sai ba sai ka sa a zuciyarta Wannan yana cewa menene hukuncin wadiyi kuma menene hukuncin menene wadiyi kuma menene hukuncinsa idan ya zuba a jiki ko a tufa wadiyi kamar yadda muka ambata ruwa ne fari mai ɗan kauri-kauri da yake fitowa bayan mutum ya yi bawali hukuncinsa shi ma najasa ne idan ya taɓa jiki ko ya taɓa tufa sai an wanke dalili kuwa shi ne cewa yana fitowa ne galiban tare da najasa dan baya yana fitowa tare da najasa ne sai bayan mutum ya gama bawali yake fitowa na haka hukuncin sa hukuncin bawali ne wani na tambayar za a iya yin wankan janaba ba tare da mutum ya cuɗa jikinsa ba sai eh, kawai ya kwara ruwa a jikinsa kawai eh, kamar yadda zahirin hadisin ummu salama wanda na ambata mana a wani darasi a nan mutum zai iya yin haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace mata in kika da ta tambaye shi ya za ta yi wanka na janaba yake ta zuba ruwa sau uku a kanta sannan ta kwarara ruwa a jikin ta shikenan ta yi tsarki to sai dai koyaushe abinda ake so mutum ya fi wajen tsarki abinda ake so a mutum da yake mutum ya fahimci hukuncin wanka din yanda yake idan ya zu ruwan yana jin ya tabbatar cewa ruwan yadda ya kwarara shi ya san yadda yake zai taba ko'ina a jikinsa domin ita kanta ummu salama faqiha ce malama ce saboda haka ta san cewar tun da Allah ya ce wa in kuntum junuban haro in kuna cikin janaba su yi wanka wanka abin da ake nufi da wanka shine a game jiki da ruwa ko ina ya zama ruwa ya taɓa jiki saboda haka idan kwarara ruwa a jikinka ba zai sanya ka fita daga cikin uhda ba sai ka cicciɗa to cicciɗawa sai ta zama wajiba kamar yadda muka kamar yadda muka rinjayar a wani karatun a wajen wani ya tauni ne hukuncin mutumin da ya yi alwala alhali yana tsirara babu laifi alwala wanka ba tsirara ake yi ta ba haka aka rawaito sallallahu alaihi wasallam ya yi babu laifi ita ma ai ibada ce ko hmm. wani ya cewa menene hukuncin mutumin da yake cikin tafiya lokacin sallah yayi amma bai tsaya yayi ba har sai bai isa gida sannan yayi ganin cewa lokacin ta ba zai fita ba ya halatta sai dai bai samu a da yi amfani da damar da Allah maɗaukakin sarki ya bashi ba da sauƙin da Allah maɗaukakin sarki ya masa Allah yana son in ya sauƙaƙa ma bayi su karɓi sauƙaƙawarsa to da da Allah ya sauƙaƙa maka yayin da kuke cikin tafiya kai kai kasuru abin da yake shine abin da yake shine kai kasuru din a cikin tafiya hmm, amma idan ka jinkirta matsalolin sallah ba zai fita ba babu laifi a gare ka wani yana tambayoyi biyu yace menene inganci kafin nan yayi addu'o'i na alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi yace menene ingancin ɗiban ruwa daban a jika gemu bayan wanke fuska a ba shi da asali gemu ba a ɗiba masa ruwa nasa eh duk da gemu yana da muhimmanci a ba a ɗiba masa ruwa nasa tare da fuska ake wanke shi tare da fuska ake wanke shi sai tsaifewa kamar yadda muka rinjayar mustahabbi ne abinda kawai ake bukata abinda yake wajibi ya tabbatar kan cewa ta sanya ruwa ya bi ta kan ka duka hannu wato wajen wanke fuskar kai zama to shi ma ka wanke shi da ruwa amma ka tsaitsaye ka ka sanya ɗan yatsun ka tsakaninka wannan mustahabbi ne kamar yadda ya zo a hadisin na Usman wannan ya ce an ci ayi kasar komai daɗewa har sai an koma gida sannan a bari Shi ne mafi inganci a majmu'ul fatawa ina son ƙarin bayani na a ah, Eto eh wannan gaskiya matsala ce da babu nassi kamar da na ambata babu nassi akan kwana nawa mutum zai yi kafin ya daina kasaru eh. abinda shekul islam ibn taymiya ya rinda ya kware wannan shine matsawar kana cikin halin tafiya kai baka mai da wajen mazaunin ka ba ka je kai a matsayin bako kake a wannan gari to ko kwana nawa zaka yi zaka ci gaba da kasar sauran malamai kuma jumhurin malamai sun kayyade a malikiya da shafi'iyya da hanabila sun kayyade da kwana hudu tare da dan sabani tsakanin su hanafiya kuma suke kwana goma sha takwas ko kwana ashirin har da kwanan shiga da kwanan fita amma duk abin da sa ake wannan sabani rashin nasi rashin nasi daga annabi sallallahu alaihi wasallam to irin waɗannan abubuwa akwai ka'ida da shekul islam yake ibn taymiya yake cewa dukkan abin da shari'a ba ta kawo masa wani kaidi ba wani iyaka ba to ma'ana ta bar shi zuwa da abin da yake sananne a cikin al'adar mutane hukuncin shari'a shine kan cewa in kana matafiyi kai kasar saboda haka idan sifar tafiya ta tabbata a kanka bisa al'ada an san haka wanda yake an yi wannan za a ce masa matafiyi ne to wannan sifar tafiyar haka a wannan iyakacin zaman da zai yi haka zai kama masu zuwa china su je ciniki wataƙila mutum ya je kwana bakwai ko ma kwana goma sha hudu ka san dai kan cewa da ta shi tafiya china a bai kwashi takardun aikinsa ba ya je neman aiki a can da takardun neman abin da sayan gida da makamancin wannan a'a ya je ne kawai zai gama harkar sai da wata kila ma aikin kalwar jaka ya dauka ka san bai zai zauna a can ba to kaga irin wannan zai a ce an kayyade in ya kwana hudu ya zamanto mazaunin nan wajen akwai mashakka a don bisa al'ada bai zamanto mazaunin wajen ba shi matafiya ka irin wannan sune abubuwan da shekaru ta rubin ya duba al'amri kuma akwai sa'a akwai yalwa kada mutum a takura kada ka takura wajen inkari wanda ya tsaya akan kwana hudu saboda abubuwan da aka kawo na hujjoji wanda yake na ambace su a cikin wani darasi nan namu sun yi karfi gare shi to kada kai masa inkari wanda kuma ya tsaya a sama da haka shi ma kada kai masa inkari yana da wujha domin mas'alar ijtihadiyya ce wani yace idan mutum bai sami nafilolin sallah kafin azhar zai iya yayi duka guda shida din bayan an idar ko ku sai dai ya kawo raka a biyun bayan sallar azhar kawai a zai iya yin gabaki da zai iya rama su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rama su a bisa kaulin cewar za ana iya rama sunnoni a rawati duk da yake akwai magana akan cewa hadithin ummu salama waɗansu malamai kamar imamu kamar waɗansu malamai sun inganta shi cewa ta tambaya annabi sallallahu alaihi wasallam mu ma za mu rama su in suka ce mana yace a'a wanda yake ganin ingancin wannan hadithin sai ya zamanto ba a rama su ba wannan yace mutum zai iya zikiran da suka zo bayan sallar asuba gaba daya ko ko yayi kala kala ko kala kala zai dinga yi a'a gaba daya zai yi su ai ba zabi ne aka ce ba kowanne kowanne daga ciki أصبحنا وأصبح الملك لله أصبحنا على فطرة الإسلام اللهم إني أصبحت أشهدك إني أصبحت أشهدك بس هو اللي بتاعك معنا to a gabaki ɗaya mutum zai duk wanda suka inganta gabaki ɗaya mutum zai yi ba zaɓa zai yi ya wasu ya bar wasu ba ya ce ya saurari wani wato muhawara ta ilimi tsakanin Sheikh bin Baz da Sheikh Nasiruddin Al-Albani akan dora hannu akan kirji ko sakin sa bayan an dago daga ruku'u shin dago a shin menene hukuncin mai da hannun ne daidai ko kuwa bid'a ne mutum ya mai da hannun ko kuma menene hukunci wannan sabanin ba a san shi da bid'a kwarai da gaske akwai malamai da suka ce idan mutum ya dago daga ruku'u sai da ake yi bayan ruku'u ya tsora hannunsa a ka, kamar yadda ake yi lokacin karatu riwaya ce daga Imam Ahmad duk da yake da ake mashhuriya ba shine kadai aka ruwaito ya faɗi wannan ita ma ko ba mashhuriyar riwaya ba amma cikin malaman daga cikin malamai na wannan zamani kuma manyan malamai irin su Sheikh Bin Baz da Sheikh Uthaymeen sun tafi akan inganta wannan riwayar saboda wata riwaya ta hadisin Wa'il ibn Hujr cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam idan yana tsaye a cikin sallah yana sanya dan hannunsa na dama akan hannunsa na hagu akan kirjinsa suka ce yayi itlaq bai kayyade da halin karatu ba kawai in yana tsaye saboda haka in ya dago daga ruku ma yana tsaye dan haka zai fara to amma wannan riwayar akwai shi kansa hadisin wayan ibn hujr din akwai wanda ta fassara na haka abin da yake mafi rinjaye shi ne kada mutum ya sa hannunsa a kan bayan ya dago daga ruku'u a matsala ce ita ma <coughs> wanda suke da ijtihadi alhaqabu yasir idan mutum yayi ba wanda yake yin haka idan mutum ya yi a sallarsa ta ɓaci ko kuma idan mutum bai yi ba sallarsa ta ɓaci abu ne na abin nan bisa fahimtar riwayar hadith babu nassi sarihi akan cewa a yi amma waɗansu malamai sun fahimci haka daga nau'o'i na fahimta wanda nau'o'i ne na dilala wanda yake shari'a ta tabbatar da su suka fahimci haka kuma al'amarin babu ba abin da ba abin da za a yi rikici bane a kai insha Allah a ba ba bi da abin ba mata da shakar Allah ne a cikin wannan ba a da abin bane Usaid ibn Hubayr Usaid ibn Hubayr shine jiya mun yi kissa sa mun yi kisan musulunta sa jiya a karatun mu na sira shi ne kwarai yana karatun alkur'ani mala'iku suka sauko ba annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ya ci gaba da an waye gari ana ta ganin su suna ta yawo akan titi subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu